Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran duniyar mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya jagoranci wani gagarumin atisayen soji a yayin da barin wuta ya tsananta a gabashin Ukraine jiya Asabar. Bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Putin ya ma yanke shawarar mamaye Ukraine. na yi imanin cewa ya ma yanke shawara muna da dalilai na yin imani da hakan a cewar biden shekaran jiya juma'a yayin da yake jawabi daga fajar white house jiya asabar sojojin rasha sun kaddamar da wani gagarumin atisayen sojojinsu na ɓangaren nukiliya wanda putin da kansa ya jagoranta ko da yake biden ya ce bai yi imanin cewa a haƙiƙa putin na tunanin amfani da makamin nukiliya ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce rawar dajin wadda fadar shugaban rasha ta ce tun da farko an tsara ta ne don tabbatar da cewa an shirya tsab ta hada da jerin atisayen amfani da jiragen ƙarƙashin ruwa wajen harba makamai masu linzami masu iya isa wata nahiyar daga wata a yayin da putin da shugaban belarus suka sa ido a kan harkar a halin da ake ciki kuma lugudan wuta da cilla rokoki sun tsananta da daren jiya asabar a yankin donbass na gabashin ukraine ta yadda tsananin tashin bama-bamai ya daɗa janyo fargabar cewa ana gab da barkewa da yaƙi gadan-gadan Shugaban jamhuriyar Danes da ta ayyana 'yancin kanta da kanta jiya Asabar ya bayar da umarnin ɗaura ɗamara ga duk maza masu lafiya da su gabatar da kansu ga masu ɗaukar soji su shiga rundunar yankinsu. An hana maza masu shekaru goma sha takwas zuwa hamsin da biyar ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha wadda ke ƙuryar gabashin Ukraine. A wani al'amarin kuma mai firgitarwa shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata dokar soji jiya asabar mai kiran duk wani tsohon soja mai sauran ƙarfi da ya je wurin koyon harkokin yaƙi wasu ƙwararru sun ce wannan wani abu ne da aka saba yi shekara-shekara to sai dai a watan afrilu akan yi ba a watan fabrairu ba mutane akalla goma sha biyar sun mutu a garin beledwin na yankin tsakiyar ƙasar somaliya jiya asabar a cewar gidan talabijin na gwamnati bayan da wani ɗan unar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin cin abinci wanda shaidu suka ce ya yi cunkus da jami'an gwamnatin yankin da kuma 'yan siyasa. Ƙungiyar mayaka ta Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin a cewar rahoton bayanan sirri na shafin SITE mai sa ido kan ƙungiyoyin mayaka a yanar sadarwa. tsatsaurar ƙungiyar mai da'awar kishin islama wadda ta saba kai hare-hare kan muradun gwamnati da farar hula ta kaddamar da hare-hare biyu cikin makonni biyu da suka gabata. Indiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun rattaba hannu shekaran jiya juma'a kan wata yarjejeniya wadda ƙasashen biyu ke ganin za ta inganta cinikayyarsu ta bai ɗaya zuwa dala biliyan ɗari daga yanzu zuwa shekaru biyar masu zuwa. wannan ɗaya ne daga cikin jerin yarjejeniyoyin cinikayyar da indiya ke ƙoƙarin shiga a wannan shekarar don faɗaɗa tattalin arzikinta da annobar corona ya addaba. Masana tattalin arziki sun ce wannan wani gagarumin sauyin salo ne daga abubuwan da suka gabata lokacin da Indiya wadda ke kare fannoni da dama na tattalin arzikinta ta wajen lafta haraji ta yi jinkiri wajen shiga yarjejeniyoyin kasuwanci mara shamaki. Firaminista Narendra Modi na India da yarima mai jiran gado na haɗaɗɗiyar daular larabawa Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan su ne suka rattaba hannu kan gawurtacciyar yarjejeniyar ta tattalin arziki. Ɗaruruwan 'yan sanda saye da kayan kwantar da tarzoma sun karaɗe hanyoyin Ottawa babban birnin ƙasar Canada da aka afkamar suna ta kamawa da korar masu zanga-zanga suna janye motocinsu inda a ƙarshe suka shawo kan al'amura a kan hanyoyin da ke gaban ginin majalisar dokokin ƙasar. yayin da masu zanga-zangar suka ja baya saboda matsin lamba daga cikin ayyuka mafiya girma da 'yan sanda suka taɓa yi a tarihin ƙasar ta canada hukumomi na fatan wannan zai zama ƙarshen zanga-zangar da aka shafe makonni uku ana yi kan tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar corona da gwamnatin firaminista justin trudeau ta ɗauka A bangaren wasannin Olympic wa, Bart Swing na ƙasar Belgium ya doke abokin karawarsa a fafatawa mai tsanani ta tseren skating na Bangaren maza a birnin Beijing jiya Asabar, inda ya ciyo ma ƙasarsa lambar zinarin ta farko a tsawon shekaru 74 na gasar ta lokacin sanyi. Swing ɗan yankin Pyeongchang, wanda a baya ya ci lambar azurfa da farko yana can baya ne kafin tseren ya tsanani zuwa lokacin gamawa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole, kasuwa. Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannan mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin kasuwa a kai muke dole na murya Amurka. Yau kuma ga mu a wata kasuwa ita ma dai a cikin kwaryar garin Kaduna amma ta sha bamban da irin kasuwanni da muke zuwa. A iya cewa kasuwa ce amma masana'anta wato kasuwar Fanteka. Ko da ke dai Fanteka guda biyu ce akwai tsohuwar Fanteka da sabuwa. A wannan fantekar da muke ciki tsohuwar Fanteka ce. A saboda haka akwai abubuwa daban-daban akwai masu yin gadaje kera gadajen a kera su a bada misalin su a siyar sannan akwai guraren masu yin tukwane akwai masu yin akwati akwai masu yin gadajen karfe ga na katako ga abubuwa dai aka fance ka sai abin da ka gani to yanzu haka na shigo wata rumfa gashi na kuna ji ana kwalkwalkwal ƙara kere-kere ake na gadaje kayan duk kayan da ake kaiwa daki da kamfani dai gani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwa alhaji da farko masu ruwa su ji sunanka sunana zakariya di umar malam zakariya me da me muke iya gani a wannan kasuwa ta to yanzu dai abubuwan da ke gani ga gadaje ga kujeru su wardrobes komai dai na kayan ɗaki muna yi tun da kan gado kanshi akwai durowa akwai kujera duk wani abu dai na ɗaki in dai na ado ne na ɗaki to muke yin mu yi mu sarar mu yi masu aure su zo su ba da yaranmu a yi aiki da shauransu duka flash duka wani abu da ka sani kicin cabinet da komai duka ana yi ana. amma na ga wasu katakwayen daban da wasu katakwayen ga wasu nan wanda an yi ba ma a bukata a musu fenti ga wasu kuma kamar tsofi ne za a goge a gyara kuma su dawo sababbi ya abin yake. To wayannan wanda kake gani wanda ba sai an yi fenti ba ana ce mai MBF to akwai kala-kala kamar yadda yadi yake kake ganin yadi na riga ko na wani abu to haka yake kala-kala kala sun fi kala ashirin nan a iya cewa kamfani ne na yin kayan ɗaki to a wannan kamfani ana yi ne a sarar ko ana yi a siyar ko ko uwar ya da za ta aurar da ita kawai za ta ta bada ko mahaifin ya to duka ba wanda ba a yi za su zo nan daga wani gari ma ana zuwa nan fantega dan a nan fantega zan iya ce ma arewacin najeriya gaskiya mu mun haɗa ko ina ne don ba daga inda ba a zuwa nan kasuwar ya tarihin dadewar wannan kasuwa ta dade to alhamdulahi ta daɗe ni kaina da kake magana da ni gaskiya ina kasuwar nan sama da shekara arba'in lokacin in ka zo neman wani mutum za ka same shi duk wanda ka tambaya an allah yadda an ya san shi amma yanzu ni da nake magana nan akwai waɗanda in na gani yara ban san su ba a layin ma da nake alhamdulillah mu kanmu nan kafinta tsakani da allah in na ce ma ga adadin yawan yaran mu a to sai dai kawai a yi harsashe domin akalla a nan shagon ne yara sun fi mutum ashirin na gode kwarai a akwai matasa burjik a wannan shago amma bari ɗaya ya dan magana na gode ta ɗinki a cikin wannan shago da nake ciki kamun tafi malam me sunanka sunana aliyu malam aliyu na gan ku matasa irin ku ga kuna me da me kuke koya ko kuma kai ka riga ka fara nuna eh to muna koyan aikin kujera da gado da sauransu duka dai kayan daki. akwai mataki mataki na kai ka ɗara wasu ga wasu kanana nan kai kamar shekara kano da fara koyan aikin nan eh zan iya kai shekara goma da fara aikin nan yanzu da me da me za ka iya kerawa Eh, insha Allah zan iya kera kujera gado wardrobe ne a ce an kusa yayi ka insha Allah to muna godiya mala Aliyu to masu aro kamar yadda muka gaya muku wannan kasuwa ta fante ka kusan ta hada komai ah, ina cikin wucewa a cikin kasuwar sai na ga wani shago babba haka wanda kusan kayan komai na yin ah, wayarin din ruwa a gidajen mutane da ake cewa plumbing kayan plumbing ne kawai ga sunan iri iri wasu ma ni ban ma san sa ba ah, alhaji masu aro za su su ji cikakken sunan ka a wannan kasuwa ta fanteka sunana alhaji ya'u shehu alhaji ya'u shehu ah, me da me kake sayawa ina sayar da kayan plumbing ne kamar da me da me kenan yawa abin da ya danganci toilet ya danganci overhead tank ya danganci pipes ya danganci kuma kaya na wayarin muna ce mashi pipin kayan pipin na gida na ga kamar eh, wasu kamar a iya cewa second hand wato wanda an taba amfani da su aka fito da su sabanin wani guda ka je ga duka sababbi ne ya yanayin naku yanayin wato su sakan din gida misali wani yakan sayi gida ya ce abinda kawai yake bukata fili to irin shi ne wani lokaci sai su kira mu su ce to in muna bukatan kayan wani lokaci sukan ce hatta rufin din gidan ma in muna bukata muna iya sa su filin kawai suke so amma mutane sukan zo su ce suna neman irin waɗannan sakan sakan kayan eh kwarai kuwa kusan yanzu ma da yake ba kuɗi a hannun jama'a kusan sakan din ma dai shine ya fi tafiya saboda shi kowane lokaci za a zo a tambaya dan mutane ba kuɗaɗe a hannunsu. amma ya magana farashi akwai bambanci ne tsakanin sabo da farashi sosai sosai yanzu misali kamar toilet sabo da lokacin abin duniya tana kwance baya wuce dubu goma baya wuce dubu a ce da karkari karshen shi sha biyu amma yanzu ya kai kusan dubu ashirin da hudu kusan ya ninka to haka yanayin sabon yanayin shi sakan ɗin sakan ɗin da biya wuce dubu biyar dubu shida amma yanzu ya kai har dubu sha biyar shi kuma to jan da abubuwan suke wato idan mutum ya zo siyan sakan zai samu sauki zai samu kwarai da gaske to muna godiya alhaji to masu yanzu haka dai muna cikin tsakiyar kasuwar fanteka wadda ita kuma take tsakiyar garin kaduna kun ji irin daɗewa da wannan kasuwa ta yi nan wajen kere-kere ne kuna jin ana ta kalkalkal abubuwa ne ake kerawa har da tukwanen girki da sauransu alhaji me sunan ka gama a wani shago sunana muhammadu sani to me kuke kerawa muna kera tukunya muna kera murhu zuwa matsani eh wani irin tukwane tukwane kamar na irin shafa wanda ake zuwa na na abin da murhu na abin nan na girki to wannan murhun itace ko na gawayi eh na itace muna eh, muna yin na gawayi muna yin na itace ya maganar kasuwa kasuwa alhamdulillah kuna sayarwa ne ɗaiɗai ko ko sari muna ba da sari muna sayarwa abin muna sayarwa ɗaiɗai yanzu kamar wancan murhun da naga an kera zai kai nawa wannan kaman wannan abin da muke sai muna sai da shi dubu daya wanda ya fi shi girma fa wanda ya fi girma muna sai da shi dubu da ɗari biyar to murhu wanda ya fi wancan girma muna sai da shi dubu biyu to idan tukunya ce kamar waccan tukunyar da na gani ta tasa za ta kai nawa misali eh muna sai da kamar dubu hudu ɗari biyar wacce bata kai ta muna zai ta naira dubu uku da yi biyar. Ah, kamar yadda muka gaya muku masu aro har yanzu muna kasuwar fanteka wadda kasuwa ce ta kere-kere ah, kuma yanzu gashi na wani matashi a wata inuwa ya faffalla wasu abubuwa yana ta kera kamar abin biredi ne ko me me sunan kamala eh, sunana da farko ne sunana yusuf jibrin malam yusuf da kake kera ne ni na kera gwangwanin biredi ne gwangwanin biredi da me da me kuke yi eh gwangwanin biredi muna yin da hadda na kek da na kaji daga duk muna yi da the same to amma kuma gaskiya da dai muka fi karfin gwangwanin biredi ne kukan yi ku aje ne ko ko kamfanin eh, masu biredi ne sukan zo su ba ku aiki eh, wani zubin mukan yi mu aje wani zubin kuma masu gidan biredin su suke badawa kowane guda ɗaya dai ana sai da shi ɗari hudu da hamsin to amma ya riba akwai riba a gaskiya alhamdulillah akwai riba tunda ana samu a rufa ma juna asiri akwai riba sosai wallahi to muna godiya muna ci gaba da zaga kasuwar fanteka yanzu kawai sai na biyo wani guri tun kafin karasa na ji wani zafi kofi na kona ni eh sai da naje naga ai gasa tukwane ake irin nan ban san sunan tukwanen ba amma ga ɗaya daga cikin manyan shugabannin ko jagorin wannan wuri alhaji menene sunanka to da farko dai suna na modibo isa baban alhaji wannan kamfani ne kawai na kusan komai na gurin me ake a wurin ne a gaskiya tukunya muke irin tukunya mai kafafuwan nan na aluminium to dan haka dole ne zaka ji gurin ya dimme da zafi da me ake yin ta to na ji wannan zafin to wuta ne ga yanan dai a waje kana gani ana hurawa gawayi dai haka da aluminium ana narka aluminium haka na wuta wasu masu tukwanen naga su ba wuta ba komai suke ta bubbuga nasu tasa ce ku eh. kuma naku sai an narka mu namu sai an narka tabbas to me da me kuke kuke hada to da farko muna hada gawayi da tanki na narkawa sai mu nemi blower na hannu na huri to shine ake mahadin kenan dai da sauransu wannan irin karafuna ne ake narka aluminium ne haka condem. na mota da irin kwano na aluminium haka dai haka nan dai yanzu nan na jone ya ce min gafara na ga ya aje wani kantame min abun mota shi ma duk wutar za a jefa shi wutar za a jefa shi a gaban ka ga yana ana jefa su cikin yanzu wannan narkewa zai narkewa zai da gaske kuwa to iyaya irin waɗannan tukwane kamar katuwa sabuwar tukunya eh, eh, namba hamsin namba hamsin za ta kai nawa eh namba hamsin kudin ta dubu talatin da biyar ce a yanzu to tukunya mafi kankanta eh. namba nawa ake ce mata rabin namba kenan akwai ita kuma nawa ita kuma dubu ɗaya ne to nan ku kamfani ne ana ba da sari ne ko mai ɗaya ma ya zo zai siya ai nan sari muke bayarwa daga kasashe ma waje nan suke zuwa su zo su sari tukwanan nan su tafi da shi har daga kamaru chadi Nijar ina ne ba da ba a zuwa siyan tukwanen nan namu. Wannan da kake gani da shi ake amfani a gidan biki buhu guda za a juye a cikin wannan na shinkafa kuma ta dahu lafiya lau. To ya yanayin kasuwa? To kasuwa alhamdulillah ba abin da za mu ce ma Allah sai dai godiya kawai muna mu muna gode ma ubangijin mu saboda gaskiya halin da ake ciki yanzu wannan hare-hare da sauransu da ake danya a ƙauyuka wannan kuma ya dan kawo mana cikas a kasuwancin namu gaskiya saboda me a ƙauyuka ake yawan siyan kayan a tafi da su a ƙauyuka. to kaga kuma ba hanyoyi da ya kamata a shiga da sauransu da kayan to wannan ya kawo mana cikas sosai a kasuwancin namu to ya magana farashi da tsakanin shekara biyu ko uku suka wuce zuwa yanzu farashin ya dan ƙara hawa ko sauka a farashi karuwa yayi ma sosai ma to muna godiya kwarai to alhamdulillah na gode na ganka da matasa yanzu kamar wannan kamfani na kowa nan matasan kowa abin da yake daban kana da mutum ka nawa yanzu haka yana da mutum sha biyar dai a nan karkashi na a nan yanzu haka wannan kamfani ne mai zaman kanshi yauwa ka na gode muna godiya malam ah, jama'a ah, muna godiya kuma ina ganin iyaka abin da zamu iya iya kawo muku kenan a cikin wannan kasuwa za mu karkare a wannan masana'anta wadda na so a ce da zamanin sanyi na zo in sha dumi kawai dan gaskiya <laughs> da huwa ce iya da huwa kawai tukwane kake gani inda ake kona karafuna a wannan kasuwa ta fanteka kuma a madadin dukkan wa'an suka taimaka wajen ganin wannan shiri na kasuwa ya zo muku daga wannan kasuwa ta fanteka da ke kwaryar garin kaduna wadda kasuwa ce mafi akasari akwai kere-kere wasu ma ba mu je gurin su ba don akwai masu kera ah, gadaje kuma na karfe ko gurin yan katako da gurin yan rodi da sauransu duka dai a cikin wannan kasuwa ta fanteka a madadin duka suka taimaka wajen gan wannan shirya zo muku da kuma sashen hausa na muryar amurka isa lawal ikare ke cewa sai kuma wani lokaci idan allah ya sake sada mu. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai dole, kasuwa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga nasihar Lahadi. yan wana ina mahaifin ku da wannan lokacin suna na Reverend Danlami Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria. Zan karfafa mu yau cikin littafin kwarantiyar ta farko Sura sha biyar aya hamsin da takwas yana cewa don haka yayan uwana kaunatattu ku tsaya a kai kuna himmatuwa da aikin Ubangiji domin kun san famar da kuke yi saboda ubangiji ba a banza take ba ina son magana cewa ka karfafa abubuwan da ke faruwa yau a duniya irin ababen da muke fuskanta yau a duniya yana kira mu da mu karfafa Yesu ya riga muna alkawari ya da mun karfafa kowane irin jaraba kowane irin gwaje zo mana za mu zama masu nasara yau muna da mutane da ba su san darajar rai na dan adam ba muna da mutane suna ganin ran dan adam bai da wani tamani bai da wani amfani suna kashe rayuka muna ganin mutane wanda suna tasarwa suna kone gidaje suna yin ababen marasa kyau kai a matsayin ka nan mai bi isa masu ka karfafa ki a matsayin ka nan mai bi isa masu ki karfafa domin watan wata rana akwai albarka lada yana zuwa miki don haka ina son karfafa ka a wannan ranar ina son karfafa ki a wannan ranar kada ka yadda zuciyanka ya karaya kada ki yadda zuciyanka ya karaya mu karfafa domin wata rana za mu tsaya gaban ubangiji mu karɓi sakamako Allah nan da muke bauta mishi ba zai yashe mu ba ba zai kyale mu ba shi yasa kowane abu da ya zo wurin mu muna iya tsayawa domin mu samu karfafawa daga wurin ubangiji don haka ina son gaya maka kai da kake nan Najeriya kai da kake nan Afirka da duniya gabaki baki daya cewa mu karfafa a cikin kowane irin abu da muke fuskanta jaraba da kowane irin tashi hankali yake zuwa mana mu karfafa rana yana zuwa wannan zai zama labari rana yana zuwa kuma zamu zama masu nasara gaban isa almasiyu to ka dan uwana da yar uwata na cewa a kullum mu karfafa ta haka za ka samu nasara ubangiji ina gode maka domin wannan kalmar ta ka albarkace mu ka yarda kuma rayuwar mu ya zama na karfafawa zuwa gare ka inda za mu tsaya ko da ne muna fuskanta a ƙarshen kuwa ka zai samu ɗaukaka domin Yesu Kristi mai cetonmu. Amen. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tarin fuka wato tuberculosis a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Sa'id Kanya. Likita barka da wannan lokaci. To masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da tarin fuka. Ah, tarin fuka tari ne da yake eh, kama bil'adama kuma yawanci farkon kamawan huhu yake taɓawa. in ya taba huhu sai gaba da mutum ya ga tari da kuma fukadin wato lumfashi mai wahala kuma wata kwayar cuta nau'in bacteria da ake cewa mycobacterium tuberculosis ita take kawo wannan tarin wanda farko yake kama huhu amma ba zai iya harbar sauran gurare a jikin ɗan adam in ba a ɗauki mataki ba ko ba a sha magani ba zai iya harbar wasu sassa na jikin ɗan adam zai iya taɓa ciki abin da ake cewa abdominal tuberculosis yana taɓa gurare da yawa akwai ma abin da ake cewa miliary tuberculosis zai tattaɓa duka organs na mutum kai har kashi kinga ƙarfin kashi na jikin bil adama to tari zai iya harbuwa daga nan ya fita daga pulmonary tuberculosis ya zama disseminated tuberculosis wanda ya harbu ya tattaba gurare da dama shi kan shi wajen ba da maganin akwai abin da ake cewa multi drug resistance tuberculosis in aka yi sakaki ko aka fara shan maganin aka daina ko kuma aka samu eh, tarin ya karfi ma shi kanshi in an sha wasu magungunan na farko da ake fara bayarwa sai a kasa samun galabar cimma shi wannan ciwo sai an har harhaɗa wasu magunguna saboda wannan abin da ake ce multi drug resistant an har harhaɗa magunguna amma kuma ba su yi tasiri ba. Shin me ke kawo cutar tarin fuka? To abin da yake kawo shi ciwon tarin fuka idan mutum ya harbi da ita wannan kwayar cuta ta mycobacterium tuberculosis bacteria ce saboda misali ko wani shima ma mai laruran sun haɗu an cakuɗu ko a guri mai cunkoso, inda ba iska ta hanyar limfashi ko tari ko ya yi kaki ya tofar ɗin nan ba a binne ba ya bushe ya shiga iska ta hanyar iska ake ɗauka so za a iya kamuwa da wannan larura kuma daɗin daɗawa musamman in ba tsafta a gurare gurin cinkoso jama'a ta yi yawa ana tare a kamar eh, misali gurin irin da ake cewa gurin gyaran hali jama'a da yawa ko haka duk wani taro nau'i na taro da za a taru da yawa jama'a limfashi yana haɗuwa kuma da mai larura ko kakin kamar yadda na faɗa ko tarin haka baya rufe bakinsa ko hancinsa ko ya atishawa duka za a za a iya kamuwa da wannan larura ta tuberculosis tarin fuka din. To likita menene alamomin tarin fuka? Alamomin tarin fuka suna da yawa. Na farko akwai shi tari din da limfashi haka da wahala uh, ko ciwon kirji ko kuma ɗan zazzaɓi haka ba mai zafi da yawa ba ko kuma da daddare mutum ya rinka guni bayan sa ya jike ko mutum ya jin kasala ko ya jima kwata-kwata baya marmarin abinci duk wannan alamomi ne na tarin fuka kuma tarin yawanci daga abin da ya ba kowane tarsi wanda kamar ya wuce sati biyu daga sati biyu abin da ya sama mutum zai rika kakar da majina kuma daga cikin alamomi na tarin fuka shi ma mutum zai rika rama za a ga yana ramewa to likita suwa suka fi cin karo da cutar tarin fuka to tarin fuka zai iya kama kowa zai iya kama babba zai iya kama yaro eh, wanda misali da yake masu kamar ciwo na larura mai karya garkuwan jiki suna da suma, ma kamar risk eh, na kamuwa da wannan ciwo musamman saboda dama ana kamar su ciwon dan juma ne da dan jimai. Shin mai fama da tarin fuka zai iya yada ta ga jama'a? E eh, kwarai kuwa mai wanda ya kamu da ciwon tarin fuka zai yada shi ga al'umma ai na yi bayani sosai ana yaɗa shi contagious kuma airborne ne da ake yaɗa shi ta hanyar iska ko limfashi. To likita yaya ake kula da mai fama da tarin fuka? To yadda ake kula da mai ciwon tarin fuka na farko dai a gano din cewa tarin fuka din ne ta hanyar gwaji za a iya karɓar kakinsa a gwada ko a yi hoto shi ma na abin da ake cewa na x-ray eh, a gwada a tabbatar cewa ciwon tarin fuka ne in shi ne sai a ɗora mutum a kan magani wanda zai rika sha na tsawon wani lokaci wannan ya fara shan magani insha Allah na bayan wani lokaci zai samu sauki zai warke. Shin me abu na farko da ya kamata mutum ya yi idan yana tari? In dai mutum yana tari har ya wuce sati biyu to sai ya je ya ga ma'aikatan lafiya a duba shi a karɓi kakinsa a gwada in ta kama a yi masa hoto a yi a tabbatar cewa ba tarin fukan ba ne in kuma an ga tarin fukan ne kamar yadda na faɗa sai a ɗora mutum akan magani da ake sha To likita musamman ma a kasar Hausa ko kuma a karkara sai ka ji an ce idan mutum yana tari a dafa mishi kadangare. To likita shin cin kadangare na ɗaya daga cikin hanyoyin magance tarin fuka? <laughs> To gaskiya kamar yadda kika da ma'aike ce cin kadangare ko yana maganin tarin fuka babu a kimiyance mu ba san wannan ba. mun san cewa mutum yana taron fika akwai magunguna sahihai da aka tabbatar da ingancinsu tun da ma shekara aru-aru da suka wuce ana asibitoci ana ɗorawa a ba mutum magani ya sha nawa tsawon wasu lokuta kuma wannan magungunan yawanci da ke ga kyauta ne ake ba da su. Ta daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da tarin fuka da ma sauran cutuka baki ɗaya. To shawarwarin da za mu bayar ga masu sauraro domin kariya daga ciwon tarin fuka na yi bayanin cewa yawanci cunkoso rashin tsafta ko mutum yana da tarin yana kaki ya tofar barkatai ko tari ba a rufe baki ko su atishawa ba a rufe hanci duk wannan zai sa a ɗauki ciwo in har mutum yana da lura kuma yana ma'amala yana cakuduwa da mutane saboda haka kin ga dole a kiyaye da ah, tsafta da kuma mutum in zai yi tari ya rufe bakinsa ko in zai atishawa ya rufe hancinsa ah, domin in yana da larurar kada ya harbe waɗansu tunda ciwo ne da na faɗa za ya ɗaukan shi ta hanyar ah, limfashi sannan kuma babbar kariya lokacin da aka haifi jariri sati na farko akwai allura da aka sani ake yin ta wato bcg tana ba da kariya daga kamuwa da ciwon tarin fuka Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abubakar Sa'id Kanya sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ni ke mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA Hausa boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.